بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يك بربك أنه على كل شيء شهيد صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا جاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan يا abuja sun tabbata da الله سبحانه وتعالى ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammacin da ke ke yawan litinin ana ɗanjin azumin da ke yammacin litinin sha bakwai ga watan ramadana hijiran banzu da kama sallallahu alaihi wasallam garin mace zuwa madina na da shekara 443 wanda ya daidai sha ga watan afrilu shekara 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yattarewarsa da tattarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta islamic center da take yola jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da ɗan uwa da abokanan arziki don komai ba sai ƙoƙarin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar domin ya zama fitilla haske maganin duhu wanda zai yi ruku da hannayenmu ya kai mu zuwa tafarkin tsira tafarkin da Allah da manzansa suke su shiga bayin Allah a kai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yi ma wannan littafi kyakkyawar ruko da kyakkyawar fahimta da kyakkyawan aiki da abin da aka fahimta din kuma idan mun yi haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu mu dace da ah, karbuwa a wajensa Allahumma amin ga wasu daga cikin tambayoyi wannan yake assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah malam Allah ya kafin ibadun mu gaba ɗaya amin Allah ya kara ma malam lafiya tambaya amin Ita ta ita ce malam abokina ne yawanci shi ko da yaushe in ya tallar in zai yi tallar isha baya yi sai karfe ɗaya ko 12 dare shin menene hukunci ko yana daidai da maganar jinkirta isha ah, wannan tambayar tana da mahimmanci saboda kasancewar ta tana da alaƙa da ginshiki babba na addini shine abin da ya shafi sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sallah domin ta zama jagora na ibadoji gaba ɗaya bayan tauhidi ruko da sallah alama ce babba daga cikin manyan alamomin da ke nuna cewa imani ya samu wajen zama a cikin zuciyar bawa duk wanda kaga kuma yana sakaci da al'amarin sallah zai mutunta ta zai kimanta ta to ka sani ka tabbatar da cewa alaƙa ke da mahallicinsa ba su da ƙarfi kuma alama ce daga cikin alamun raunin imani shi yasa mata suka kasance daga cikin ma'aunai da suke auna shirkin mutum da liƙewar ibadarsa shine a kalli al'amarin sallarsa a ga cewa ya iya sallah yana kulawa da sallah yana yin ta yadda ya kamata a wannan sukaci da sallah babbar barazana ce a cikin rayuwar ɗan adam tashin hankali ne ga duk wanda ya tantance da wannan sukar saboda ba yana tantar da rayuwarsa gaba ɗaya zuwa ga wata mummunar hadakar ko mummunar ƙarshe ne saboda muhimmancin sallah Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai ba su Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi mai iraji da shi ya je sama sannan aka ba shi sallah saboda a nuna mana kimarta daga eh, cikin abin da ke nuna muhimmancinta ita ce awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah abu na farko abin da za a fara ma mutum hisabi a kai a karan kansa a matsayinsa na ɗan adam shine abin da ya shafi sallah bisa wannan wannan bawan Allah da yake jinkirta sallah isha har zuwa sha ɗaya sha biyu maganar a kawo fiƙihun cewa ai wannan ne ta, ana son jinkirta sallah ake taso ba ko maganar ba ta taso ba ko da ne saboda jiji ka san shi kaɗai yake yi na ɗaya kenan to lizintar salloli a ce ko yaushe mutum yana tura shi kaɗai ba cikin jam'i ba wannan babban matsala ce jama'a alama ce daga cikin alamomin munafunci mutum ya kasance la ya jama'a baya halartar sallan jam'i ba shari'a da hukunci da ya kai saukin hukuncin Allah da shari'ar da manzon tsira sassan ya zo da ita babu tsanani a cikinta da a ce yin salloli a cikin gida shine abin da ake bukata ba za a maka maka a ce sai ka fito ba Sau da haka fitowa ba wai maka maka bane a'a ana gayyatar ka ne ana kiran ka ne zuwa ga abin da yake alkhairi da haka wannan kuskure ne mutum ya kasance baya sandar isha sai karfe sha ɗaya karfe sha biyu sai ya gama duk jiminsa. ya zo yana shirin baki sai ce a sai ya sana bai sallah ba Ana masifa ce jama'a mutum zai tunani a daidai lokacin da ya jinkirta sallan nan bayan yana da damar yayi idan ajalinsa ya zo a daidai wannan lokacin me zai ce ma Allah Allah ya baka lafiya ya baka karfi kuzari ya baka abinci ya baka numfashi ya baka dukkan ni'imomi ya ce a dan minti biyu minti uku masu kullum muke yin su ne minti nawa ne fi sabilillahi tsakani da Allah idan ka ga wani lokaci yadda muke sakaci da sallah ka mintocin kuma ka ji kunyar Allah minti biyar kuma a biyar minti biyar ba za ta samu yanzu nan in wani ya buko maka waya sai ka kwashe giyar farko minti arba'in kuna fira birkin farko kai minti arba'in kuna magana a kan me a kan duniya a kan wani kasuwanci a kan wata hikima minti biyar kuma abinda mutane suka kasi ganewa ko kuma afwan ba haka ya kamata ce abinda ya kamata mu gane shine ita sallan nan albarka ce abin da ake yi yanzu a lokacin ita tana neman dacewa ne da albarka to ta hanyar da abin zai albarka ka dace idan wani aiki kake yi kana ka sa ka dama. to idan sallah ta shigo za ka tsara ta aikin ya kyautatu ne natsuwarka da ka zai dawo za ka kawo cikin ka kai ka samu inganta abin da kake yi amma sai ka ga mutum ya bige a zahar da la'asar magriba da isha'i wasu ma ba sa damuwa sai su haɗa kalloli biyar a lokacin ɗaya amma kuma ɗan rashin adalci ya san idan yana jin bacci lokacin bacci ya yi zai yi bacci in yana jin yunwa zai ce lokacin yunwa cin abinci ya yi bai in ci abinci amma sai ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta mata lokaci ita ce kuma za a rika ma haka akwai tashin hankali a cikin wannan al'amari wannan yana daga cikin masifa a cikin addini wanda mazala Allah sallallahu kullum da cikin addu'o'insa wala da al-musibata na fi dinina Allah ta ka sanya jarrabawar mu ta fado cikin dangar addinin mu sai duk da a jarrabe ka rayuwa to a jarrabe ka akan wani abu ba a cikin addini ba jarraba mutum a cikin addini ba karamar masifa ba ce to addini kuma bayan sallah sai ne ai shi kenan sai a tashi Allah ya samu tashi saboda haka wannan bawan Allah da duka mu gaba ɗaya mu kula da lamarin sallah mu muhimmancin ta lamarin ta mu kimanta ta mu yadda da ita a matsayin igiyar da za ta sadar da mu zuwa ga rahamar Allah da yarda ana yi ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam Allah ya kara malam basira da ilimi mai albarka amin malam tambayi na kamar haka tambayar farko malam ya halatta na ba wa wanda ya je umara kuɗi saboda ya yi ma mahaifina umara tambaya ta biyu sannan zai iya tsauniyar umara daga masjidu aisha na uku ya halatta na ba shi kuɗi saboda ya yi min tsawafi da niyyar roƙa min allah akan wasu bukatuna nan mai kudi ne tun da ka ji yana ce ya bayar ya bayar eh, tambayar farko halarci eh, ba wani kudi domin ya je ya umara abinda na so ka ce ka biya ma wani um, eh, kudin ka biya ma wani umara ya tafi ya je ya umara amma ka ce ka bashi kudi kamar tsabar kasuwanci ne Eh, to ya halatta a shari'a eh, ka ce wane misali tana da mahaifiya ta rasu mahaifi ya rasu kaka ya rasu ko wani ɗan uwanka ko kuma tana da rai amma sun kai matakin da ba za su iya zuwa ba saboda shekaru ko rashin lafiya sai ka ce to ga wani ban Allah da take ta masa zato ba ne ka taɓa yin umara ko eh ka taɓa hajji eh to Allah ina son wannan shekarar ko wannan kudan zan biya maka kudin umara ko hajji ka je kai ma mahaifina mara lafiya ko mahaifiyata mara lafiya ko ma iyayena da suka eh, ɗauka mu gidan gaskiya mutum ɗaya ba mutum biyu a lokaci ba to shi kuma sai eh, ya je umar da niyyar in zai ɗauki harama zai labbai ka ba hun sana'an ba misali sai ya faɗi sunan mahaifin ko mahaifiyar ko dan uwa to shi kuma Allah subhanahu wataala zai bashi lada za a rubuta ma wancan mamacin ko mara lafiyan nan da ba zai iya yin umara ba za a rubuta masa ladan cewa yayi umara ko yayi aikin haji to kuma wannan shine abin da ya kamata amma bai yi mutum yayi ba sai ya ci yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya ji wani bawan Allah yana daukan harama yana cewa labbaik Allah labbaik an shukuma sai ce wa shuburma ya ce akulli au karibun ya ce waye kuma shuburma sai sahabin nan ya ce ya rasu da wani dan uwana ne ko wani makusanci na sai ya ce hajjata an nafsi ka taɓa yin aikin hajji sai ya ce la sai ce hajji an nafsi ka ma an shuburma ka yi aikin hajji na kanka tukuna ka sauke haƙƙin Allah a kanka sannan ka yi ma shuburma shi sa yanzu a saudiya har ya kai wannan sunan na shubhu ma sunan mutum ne amma an mai da umara ko aikin hajjin da za ma wani ana kiranta ma shubru ma <laughs> so a takaice ya halatta a yi haka shi kuma bawan allah da zai umara ya yawaita addu'a ga mamacin ko kuma wanda yake ma umara ko aikin hajji na biyu zai iya ɗaukan niyyar umara daga masjidu aisha to wannan tambayar tana da alaƙa da matsala mai muhimmanci wacce ita ce takraru al'umra idan mai tambayar nan yana nufin wani ya je ya yi umara ne ya gama yana zama a garin mutane sai ya kira shi ka ce to da Allah je ke ma mahaifina ko mahaifiyata umara sai ya je masjidu aisha tan'im wannan duk ba daidai bane daidai ba saboda shi tan'im din nan ba mikati ne na daukan umara daga cikin garin maka ko abin nan ba da lura ne so abin da yake daidai idan ka za ka yi tafiya ka je ka misali ka je umara ka gama sai ka tashi ka killa wani gari misali kamar kaje madina kai kwanakin ka sai ka dawo da kuma za ka dawo maka ne to ya halatta yanzu ka ɗauko wata sabuwar umara ta ce ko kuma wani mamaci ko kuma ta wani wanda bai da lafiya wannan babu kora a kai amma tana cikin garma ka ka tsara tashi ka ce sai ya ga wani kullum sai ya ɗaura irani zan can dauko umara a ana dauko abin da ka dauko da amma ba umara ba ina fata mun gane sau da haka wannan ba daidai ba ne eh, na uku yadda ya halitta na bashi kuɗi shiri da ya mun dawaki da niyyar roƙa min Allah akan wasu na. ba a ma wani ɗawafi ba a ma wani ɗawafi ɗawafi a hukunce-hukuncen ɗawafi akwai kamanceceniya da sallah kamar yadda ba za ki tabbata sallah a ka ce bari kai ma wani da ake bi shi ba bashin sallah ko kuma bari Allah ya kai ladan sallar nan zuwa ga wani to ba a ma wani tawafi duk sanda ke naka amma za ma wani addu'a kila ma in ka fara bin tsakanin rabbana tsakanin rukunan rukunan arzikin limani da sunan asfad bin ta rabbana atina da za ka yi in ka so ke kuma wani addu'a har ka gama in ka ga za ka iya misali to amma kasashen tsawafin nawa ne a ba zai yi ba sai ka wani ya bugu a da Allah a ji a mun bakwai so bakwai kowane kowane bakwai zan bada dubu kaza ba haka ake yi ba jama'a ita su ibadojin nan tauƙifiya ma'ana da yadda Allah yake so a yi su ya turo farin kada sallallahu alaihi wasallam domin ya koyar da mu a haka a sallah ya dinga cewa ku a yi kwasulu kamar aiki muni usalli a aikin hajji da umara ya ce ku zo an ne kun kala alli na alkafin ba da an yi hada ku yi ku koyi aikin hajjin da umarar ku kwaya su ga wajena saboda babu mamaki ba lallai in kara haɗuwa da ku ba kuma idan abin da ya faru kenan daga wannan shekarar masu rahama sallallahu bai kara aikin hajji saboda haka yake yazo haka ake za ka yi ma wani addu'o'i amma ba za ka yi masa dawafi eh, ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a nan na makara matsala ina kike so mu fara كرنتو أكرمك الله نعم آه، كتعيش دقاء يا أيها الذين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يكن والذين إلى الله والذين لم يملكوا الخلود منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضهم على بعض ذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا da ku waɗanda suke imani liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum waɗanda suka mallaka a matsayin bayi ko kuma waɗanda suke karkashin ku a matsayin hadimai masu muku hidima da aiki to su nemi izinin ku duk lokacin da za su shigo ɓangaren ku a cikin gida duk lokacin da za su shigo cikin ɗinku ko ɓarayinku ko sasanku yasta azin kumul ladina malakat aymanukum ba su kaɗai za su nemi wannan izinin ba har da na lam ya uluma ulumaminku waɗanda ba su balaga ba amma kuma sun kai sinnu tamil shekarun da za su iya fahimtar alƙawura za su iya fahimtar mai ke faruwa za su iya la'akari da yanayin sutura ko kayan da mutum ya sa wallazina lam bulu wani hudma minkum daga cikinku cikinku suwa ake nufi ma'ana al'ahrar ke kenan waɗanda ya'ya ne ba bayi ba abin da ya sa muka fahimci haka saboda Allah ya ambaci ma malaka aymanukum abin da hannayenku suka mallaka mana ku yangu ku yangi kenan ko bayi to sai aka ce walladina lam yablughu al ulum minkum da yaran da su gaji ba minkum ita fa'idan ta cewa ana nufin a ya'yanku ko waɗanda suke ku waɗanda suke ba bayi bane amma kuma suna tare da ku kuma sun kai shekarun fayyace ko shekarun sanin alƙaura ko sanin abin da yake iya faruwa tsakanin mace da namiji ko kuma shekarun sanin idan an kalli mutum a fahimci wani irin kaya sa kayan suna bayyana jikinsa ne ko ba sa bayyana والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث a lokuta guda uku ko kuma neman izinin so uku salata marrat marrat anan salata marrat yana da fassarori guda biyu bisa la'akari da yadda kai li'irabin su harshen larabci idan ka ce salata marrat mansubun ala burkiya alwaktiya sai ya zama na salata aukar ma'ana waɗannan da aka ambata ɓangarori guda biyu bayi da kuyangi ko kuma ƴaƴa amma waɗanda ba su balaga ba to suna da abin da shari'a ta sanar wanda ya kamata su yi kuma ka sanar da su to a distance za su shigo wajen ku to su nemi izini matukar a ɗaya daga cikin lokutan nan ne guda uku shine ma'anan salatu a idza nasahu ala dharfiyya ko kuma talata marrat mansub in aka ce mansub talata wannan kasar da aka sa masarun a ƙarshe ba a ce talati ba ko talatu to talata mansub kenan mana yana da fatara a kan kawo ko kuma ya zama mansub alal masdariya taqdiruhu talata istihzanat nemi izini to uku to istizan shi kuma masdar ne limaza li'annahu yuqal ista'zana yasta'zinu istizanan fa huwa musta'zin an fahimta ista'zana yasta'zinu istizanan fa huwa musta'zin ya nemi izini yana neman izini me yayi neman izini yanzu sunan shi ne neman izini to wannan aikin ko waɗannan kalmomin sai su juyar da wancan kalmar ta zama mansubatun alal masdariya sai ma'anar ta koma ita ce waɗanda suke ƙarƙashin ku bayi ne ko ku masu ma waɗanda ba su balaga ba to suna da nau'o'i na neman izini har sau uku wannan li'irabin na biyu shi da yawa daga cikin malaman nahawun larabci da qur'ani suka fice a kai daga ciki akwai jagora na malaman nahawu abu hayyan sahibu al-bahr al-muhit mai littafi shahararre al-bahr al-muhit ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر wannan jumlar ta min qabli salatul fajr tana bayyana mana waɗancan lokutan ne da aka ambata ko kuma nau'o'i na neman izinin da za a yi a kan fasahori guda biyu da muka ambata da wannan a wannan gabar malamai suka ce a nan akwai fa'ida ashe ya halatta a cikin magana ka dunkul magana a jumla sai kuma ka zo ka fayyace zance ka kalli bawan Allah wallahi ina son ka har so uku wani irin so ne har so uku so na farko saboda kai mutumin kirki ne so na biyu saboda ina kula da sallah so na uku saboda ina kula da zumunci ya ji to wannan uslubin yana da asali a qur'ani da ya Allah ya ce salatan marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha mun fahimta cikin qur'ani har magana yana koya maka an fahimta to umma ba baka koyi magana a qur'ani ba ina za ka koyo ta ina zaka koyi magana in baka koyo a qur'ani ba محمد كلمة ربك صدقا وعدنا لا مبدل لكلماته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ya sa kana neman fasaha kana neman adan zance da kayan ƙawa na maganganun yau da kullum to ku cikin ƙur'ani za ka samu insha Allah min kulli salati fitri Allah subhanahu ta'ala ya ce lokaci na farko da ya kamata a nemi izinin ku in za a shigo bangaren ku shine min kulli salatin fajr kafin sallar asuba وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة da lokacin da kuke cire manyan kayanku ku sa kayan da suke ba su da nauyi saboda tsananin zafi yanzu kuna neman ɗan sanyi sanyi ne to ba kwa buƙatar alkaba ba kwa buƙatar gari ba kwa buƙatar babban riga kuma kuma kila a cire zama bajitai sun yi misali ko wata karamar riga. Kujeran wando cikin kanka ne, ba wanda ya hana ka. حين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء الله يتي حسنا لو كنا أكو سيني باين صلى العشاء هذا لو كنا أكو كافن صلى الأسباء da lokacin da zafi yi tsanani ana hutawa da rana da kuma bayan sun da isha Allah ya ce salatu auratin lakum waɗannan lokuta lokuta ne da ba kwa san wani ya ganku a wani yanayi kuma lokuta ne da kuke sanya wasu kayan da za ku so wani ya ganku a cikin wannan yanayin ba aura al'aura a larabci shine duk abin da idan ya bayyana za ka ji maka ji daɗin bayyanar ka ba za ka so wani ya gani ba wa minhu summiyat al'auratu auratan li fa'idaha yasu'uhu ittila'u ghairihi alaiha an sanya mu al'aura al'aura ne hujja mai ita ba zai ji daɗin bayyana ta wani ya gani ba amma kuma a larabci auren nan al'aura tana da ma'anoni da yawa duk lokacin da wani abu ya yaye aka bar wani wani taba to wajen za iya ce masa aura saboda ya buɗe inda nan za a iya leko a ku wa yasta'dinu kalikun منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا kaga aura a nan aka sani suka ce kasu a aka wace irin aura ake nufi a mun fahimta ah, salatu auratin lakum a kira a shadda salatu وهي لغة جائزة في اللغة كما يقال بيضات وبياضات كمان أكيد جمع قي أشي بيضات وبياضات ثلاث عورات لكم وأن الأورورين غداؤكم lokuta ne waɗanda suke alfarma a rayuwar cikin gida kuma kowa zai so a keta alfarmar rayuwar cikin gidansa laisa alaikum babu laifi laifi alaikum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahum babu laifi a kansu ko laifi a kanku bayan waɗannan lokutan guda uku ana nufin tsakaninsu mu fahimta ba'dahum bayan waɗannan su. amma bayan yaushe ana nufin tsakanin ne lokacin da ba waɗannan ba kuma ba lokacin da za ka samu face tsakanin waɗannan lokutan guda uku Allah ya ce na alaikum ba'dukum ala ba'd su dinnan ko dai ku ko kuma hadimanku masu muka hidima ma'aikatan cikin gida to ai na alaikum ko yaran waɗanda waɗanda sirbar da na alaikum wasu masu shige da fita ne a tsakaninku ana 'yan cikin gida ne za mu zo mai karin bayani akan wannan kalmar Allah ya ce ah, ba'dukum ala ba'd sashin ku yana ta ne ɗeniya da kowane sashi za su shiga cikin ku kuma za su saki jiki idan suka zo to tun da ne kuna sakin jiki can da kun ɗauke su a matsayin ɗan gida to akwai wasu lokutan da cikin jikin kukan sake shi ku rarrabe da yawa to bai kamata su ga al'aurorin ku a wannan lokacin ba Allah ya ce zalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin falalarsa daga cikin ah, tausayinsa da yadda yake son ku da alkhairi da yadda ya damu da rayuwarku to bayanai na shari'a ba su tsaya a kan tauhidi ba su yadda ayoyin da suka gabata ba ayoyin qur'ani ba su taƙaita a kan banka sautar munafiki ba ayoyin qur'ani ba su taƙaita kan kalla da azumi ba a'a ayoyin suna da albarka haskensu dama a cikin suratun nur ne ake magana to hasken ya kuso ya shigo har cikin ku da mu'amalar ta yau da kuma a cikin gida al'ayat a nan ba kowace tsima ba ba ba normal ayat ake nufi ba ana nufin wasu ayoyi waɗanda suke ɗauke da yadda za a canza muku setin rayuwa kada ku rika rayuwa irin ta 'yan jahiliya period kada ku rika rayuwa rayuwar magudawa kada ku rika rayuwa rayuwar waɗanda idan aka kalle su za a ce babu addini a cikin rayuwarsu a'a ku musulmai ne akwai wani haske da yake tare da ku hasken nan ya kamata ya bambanta da sauran mutane Allah ya ce wallahu alimun hakim ba a saukar da waɗannan ayoyin ba sai da aka siffanta da ilimi da haka ba abin da suke da shi sai ilimi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da shi sannan ba a sauƙi da waɗannan ayoyin da aka siffanta da hikima da sanin abin da kuke bukata lokacin da kuke bukata a yanayi da kuke bukata waɗannan siffofin guda biyu siffofi ne masu tsada haɗuwarsu kan mutum ɗaya haɗuwa ce aziza mana abu ne da yake da wahala amma idan aka same su to mu'amalar mutum za ka ji tana shan da sauran mutane kasance akwai ilimi sannan kuma akwai hikima da cikin abin da ya kamata da lokacin da ya kamata da cikin da ya kamata a yi shi za ka iya samun mai ilimi misali ko mai fahimtar rayuwa ilimi a nan ba lallai sai na shari'a ba ilimi na zamantakewa ya san rayuwa ya yi karatu misali amma kuma babu hikima da yadda za a yi abin da ya kamata to akwai tabbaro akwai jibi to amma walillahi matsalun a'la Allah subhanahu wa ta'ala ba wata siffa ta alkhairi da albarka ta kirki sai face nan ne asalinsa babu kuma wata siffa ta kankaro face Allah subhanahu wata'ala munazzahun anha tsarkakeke ne a shiro laita ilai babu wata siffa ta kasawa ta Allah subhanahu wata'ala ya siffanta da ita amma kan ba ba ka iya samun wanda ya koshi da ilimi ya koshi da wayewa ta rayuwa amma take ganin shi kuma zero a wani bangare to da kun zo kun fara mu'amala sai ka ji tana ganin wallan shi ta wannan bangaren saboda wancan deficiency ko wancan abin da aka samu za ta iya samun mai karatu kuma hikima ya rasa ta saboda karancin shekaru da rashin durba kwarewa ta mu'amalar rayuwa daga matsala za ta iya samun malami a ɓangaren siyasa da jagoranci amma kuma tare da shi akwai wata wauta da wani eh, wata jijiyawa ta wani ɓangare to da akwai rashin daidaito shi ya sa masu hikima suke cewa su ji tsoron eh, mutum uku lokacin da su kwanta da karancin shekaru da wauta ka ji tsoron wanda dake da kuɗi ko amma ga wauta da karancin shekaru za ka ga yadda ake bindiga da rashin aiki a cikin rayuwa nan zai koya maka cewa farfesa ne na raina mutane saboda ga kuɗi ga wauta ga kuma karancin shekaru ka ji tsoron mutum biyu wanda ga tarin karatu amma ga wauta na karancin shekaru to ke rika ganin kowa jahili ne kowa bai san komai ba ne shi ko ba haka sannan ka ji tsoron mai mulki da karancin shekaru da wauta to ina ga wanda kuma duka hukun suka haɗu ita ga mulki ga karatu ga saba a hannu kuma ga wauta da karancin shekaru ta gayi kai a hankali kenan za ka ga kanshi yana rawa kamar tsohon keke kasan tsohon keke in yi kan yari da ya buge saboda haka kai a hankali salatu تعوراتكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن خوافنا عليكم بعضكم على بعض ذلك يبين الله لكم الآيات الله عليم الحكيم wannan lafazin na kazalika yi bayyana Allah lakum al jama'a lafazi ne da yake dauke da wani lafazi ne da aka karta shi da tausayi da kauna kazalika wadannan bayanan ba ana son ku ne shi yasa ake bayyana muku su wadannan bayanan bayanai ne nuna cewa ana so ku mutane ku bambanta da gangarin mutane ko kuma rayuwarku ta ta banda rayuwar dabbobi ko kuma da ta hasafu da hasken addini waɗannan wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta ne bayan magana akan tauhidi bayan magana akan da'a ga Allah da manzansa bayan tabbatar da cewa in kana neman hanyar shari'a to ka bi harkin manzon Allah sallallahu alaihi cikin shari'ar da manzon Allah sallallahu ya zo da ita ga ta shari'a har akan abin da ya shafi gidanku ana gaidin dinku ana koya muku yadda za ku yi zamantakewa na yau da kullum saboda haka fa'ida ta farko a nan in kai la'akari da ayoyin da suka gabata kai la'akari da waɗannan ayoyin da suke magana a kan neman izini kafin a shigo ɓangaren ka eh, a matsayin ki na mai gida ko kuma kai kafin ka shiga wani ɓangare na gidanka suka ce wannan yana fa'idantar da cewa shari'a shamilatun li jami'i manahil haya shari'ar musulunci ta gama duk wani ɓangare na rayuwa duk abin da kake bukata al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما فرطنا في الكتاب من شيء duk wani alkhairi da wani abin da kake bukata to an riga an sauke an bayyana shi a cikin wannan littafi ne albarka manzon tsira sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa masu tsarki da daraja shi kuma ya zo ya fi shimfiɗi ya yi bayani wasu a cikin magabata sun tafi a kan cewa wannan ayar mansuhiya ce in aka ce mansuhiya ma'ana an shafe aiki da ita sai ta zama misali ne daga cikin misalan ayoyin ƙar'ani waɗanda ana karanta su har yanzu amma kuma an shafe hukunci shi sa za ka ji ƙirƙirƙi daga cikin ayoyin da aka mansuhu alhukum wa allaji kiyar tilawatu ce su sai ayatul istiza amma da yawa daga cikin malamai na qur'ani da malaman fiqh sun kace kan cewa wannan ayar ba mansuhiya bace ta yana nan daga cikin waɗanda suka nakalto cewa har yanzu mu'tama ce ma'ana hukuncinta yana nan ana aiki da abinda tukunta akwai babban malamin tafsiri al-Imam al-Qurtubi wanda ya ambato maganganu da magabata da yawa maganganun da ke tabbatar da cewa wannan ayar an shafe ta wasu daga cikin waɗanda suka sa a kan cewa an shafe hukuncin wannan ayar ko aiki da wannan ayar akwai sa'id ibn musayyib akwai waɗanda kuma bayan shi suke ganin cewa <clears throat> abinda ayar nan take koyarwa na neman izini kafin a shiga gida ko kafin a shiga bangare bangaren eh, cikin gida suka ce linnadab ma'ana eh, domin kwaɗaitarwa ne mustahabanci ne an so a yi ne amma ba wajibi ba suka ce daga cikin dalilan da ke tabbatar da wannan ai gidajen da gidaje ne da yawancin gidajen babu kofofi kila akwai kofar farkon ta shiga amma ta kuna babu kofa to idan ya kasance ba a neman izini ana kutsawa ana fadawa ba lallai ba ne ya kasance wata rana ba a yi mummunar gani ba ya kasance an ga abin da bai kamata a gani ba Allahu ala ah, Allah subhanahu wataala yace min qabli salati al-fajr wa hina tab'una thiyabakum min adh-dhahirati min ba'di salatil waɗannan lokutan lokuta ne guda uku waɗanda su ne yawancin lokacin da ake cira kaya a sa kaya marasu nauyi ko kuma ma wani in ya ga dama ya kwana haka nan misali ba haka ba musamman ba a salatul isha a kuma laifi musamman <laughs> eh? ɗakin sa ne a kan gaban shi ne to domin kauce ma mummunar gani kamar da muka ambata sai aka ce a nemi izini wannan jumlar salatul yin wa hina fajiri وحين min adh-dhahirati wa min ba'di salatil Isha tana da fa'idoji kamar haka fa'idar farko ita ce da kuma yadda aka alaƙantar da lokutan da lokutan sallah ba min qabli salatil fajr za a iya cewa kafin ku tashi bacci Kabla an tastaqilu za a iya faɗa amma sai ce min qabli salatil fajr saboda me saboda ina fara ai za ka tashi sallar asuba mun fahimta domin ka tuna da kai muhimmancin sallah وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة فيما صلاة الظهر lokacin da kuke kailula daga nan malamai suka ce wannan ayar tana fa'idantar da halarcin baccin rana tunda annabi Allah subhanahu wataala ya ce hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati kun ji kun yi gubar maya kun dawo to za ku dan huta wa min ba'di salati isha da aka ambaci sallar isha wannan tarbiyyantar da zukatan masu sauraro ne a alaƙantar da rayuwarmu da salloli da hukunci za a saukar da hukunci za a iya yin bayani ba tare da an ambaci salloli ba amma in haka ambata kamar yadda magabata ne suke yi misali aka ce lokaci nawa zai ɗauke ka kai mahauci ka ce a rakumi sai ce kamar bai da yadda za a karanta ayoyi ɗari uku misali ga daga cikin wannan rayuwar ta san tana da alaƙa da ƙur'ani. kuma kai ne yanzu in ci ka wani Allah daga nan zuwa gire za ka minti nawa ka zan iya yin aya ɗari mun fahimta daga nan zuwa numan ana buƙatar minti nawa to daga nan zuwa babban birnin zazzauka ana buƙatar ƙila za ka iya sauka misali kai wannan maganar akwai albarka kafin kai an saki qur'ani mun fahimta to alaƙantar da alaƙantar da wani aiki da yin wani aiki na ibada yana nuna rakayuwar zuciya da wannan aikin alkhairi manzala sassalan idan ya yi eh, rakatar sujiri ko yana kishin gida kafin lokacin sallah daidai da gidan mai karanta ayoyi hamsin mu kuma yanzu daidai gwargwadon yadda zan duba site na intanet guda ɗari kaza guda kaza guda kaza zan shiga shafi kaza in fita wannan ita ce rayuwarmu yanzu misali su kuma gabata ga rayuwar tasu misali to wannan tarbiyya ga ta karara a cikin qur'ani daga cikin fa'idojin wannan lafazin wahina tas'una thiyabukum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha halaccin kayan bacci ashe kayan bacci sun halatta ko amin ya ce na'am ina jin ya damu yana son kayan bacci kayan bacci nawa ne mata da Allah ya ce hina tas'una thiyabukum ba abukum ce ba ashe wannan ayar hujja ce akan halaccin mu rika mallakan kayan bacci na mata da maza a wani mutum sun na ga sun kariya yake ƙwarai ƙur'ani kenan A ƙara ne na وحين تبعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة isa. sai ka ce a cikin waɗannan kalmomin an yi la'akari an ambaci hina tabaruna thiyabakum min adh-dhahirati lokacin da kuke cire kayan ku saboda tsananin zafi to ba ka ganin wannan jumlar tana fa'idan ta kai kai bawon Allah ka san kayan da za ka rika sawa lokacin sanyi ka san kayan da za ka rika sawa lokacin zafi ba haka ba kar ka kaya masu tauri lokacin da ake zafi kika ji jiki karka sa kaya shara-shara lokacin da ake tsananin sanyi sanyi da shiga cikin jikinka da kai na kusan wannan wannan inda ka auna ya bako mina az-zahira mun fahimta ba ma taurin har kalan kaya lokacin da ake tsananin zafi kaya masu haske kaga ba su da ba su da zafi kayan masu duhu sun ba da sanyi ko lokacin ya kamata lokacin sanyi to kaya sai ka rika kaya masu duhu sai ka rika jin dumi ga duhu da dan kauri lokacin da ta biye tsanani masu haske kuma masu shara-shara kasa ko a saudiya ko a tv samara kake gani kasa za ka ga da an zo lokacin zaki, lokacin sanyi sai ga duk sun koma kaya mai kala saboda tv to mu ko malam bahaushe har a cikin tsananin zafi za ka ga yara ta yau babbar riga ko Allah ya ji kanmu من قبل صلاة الفجر وحين تقعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء bayan sallar isha daga cikin fa'idojin wannan jumlar min ba'di salatul isha ba ku ganin tana fa'idantar da rika shiga wajen iyali da wuri yaushe ake yin sallar isha ana a cikin ka zama suna majalisa da an yi sallar isha ka shiga kenan inda ga shi an tana sa ran bayan sallar isha za ka kira kaya to amma ka ka ai cikin cirewa a ciki to ba ka shiga ba za ka kan hayar da ta hana zuwa jisa da manta da iyali bugu da kari in kara a zikikun da shari baitan kamar yadda ake kawo kara fiye ta zance ashe wannan ayar tana nuna muhimmancin bacci da wuri kenan muhimmancin bacci da wuri me yasa an ce min qabli salatil fajr sai suna tashin ne kafin salatin fajr me yasa suke jin nishadin tashi kafin sallah saboda namu ba da aisha sun yi fushi da wuri ƙur'ani ya hausa yadda kake tunani sai dai ya kasance babu kayan aikin da za ka samo abin da ya kamata amma cike yake da abubuwan da sun wuce tunanin ɗan adam من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء مكوما بايات الآن الله سبحانه وتعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وأنت kuka mallaka a matsayin bayi ko ku yangi ki nemi izininku hakanan waɗanda yaran da basu balaga ba ko yaran da bai balaga ba akwai hukunci a kan shi ne me yasa ake ce ga aya kuma aka ce ya nemi izini Wani ba taklifi ba ne me ake nufi a nan sai ka ce a'a hukunci a nan ku ne aka umarce ku idan ila yan bade? ku ne za ku shiryar da su zuwa da abin da ya kamata kamar yadda manzala su sanar yace muru aulatukum bis salati hum abna'u sab'i ku umarce su da sallah kaga lokacin sallah ta wajaba a kansu amma kai a matsayinka na mahaifi ko matsayinka na mahaifiya idan kika ki umurtansu a lokacin bayan sun kai shekara bakin kin saba ma Allah amma kuma tabbas su a kansu ba wajibi ba ce to nan ma dole ne a koyar da su yanda za su nemi izini a lokacin irin waɗannan amma idan suka tsado su ba su ne shi za su da hukunci bai hau kansa ba mun fahimta ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم wannan ayar tana fa'idan ta da sai ya halitta kuma tana da kuyangu kuyangi tana da bayi kenan sannan za zamu iya fitar halaccin rike ko samar da masu aiki a cikin gida to amma in ne masu aikin wannan hukuncin yana nuna a shekar bar masu aikinka a cikin jahilci ka koyar da su addini ka koyar da su abin da ya kamata daga cikin kurakuran da muke yi da masu maka aiki su za su girka maka abinci su za su biyan cikin ƴaƴanka ka ba su ƴaƴanka amma ka ba su cikin jahilci ma'ana by extension kana barin ƴaƴanka cikin jahilci ke ba haka wannan yana daga cikin masifofin da muke fama da su a zamanin nan ka san waye ko ki san waye za ki ba ma ƴaƴanki a matsayin ka rika kulawa da su har ki ci amanar da Allah ya baki annan wannan ayar tana fa'idantar da mu cewa kaɗe kasancewar wata ta zo daga wani gari daga wata al'ada ga yadda suke a wannan ba excuse ba ne kai a matsayin kamar na musulmi kamar in kana yin abin da ta saba a garinsu da ba daidai ba a cikin gidanka mun fahimta saboda ma malaka imanin ku kuma wata ma ba musulmi bane amma aka ce ku ce musu su kaza shi ko ba musulmi bane dole ka yi masa abin da ya kamata sai ka ga wata ba musulmi ba tana aiki a gida tana sa kayan da bai kamata ba sai a ce ai ba musulma ba ce it's not an excuse ba musulma ba ce wani ce ka ci a matsayin kalmi guda ka ta kallanta a wannan yanayin. kuskure ne haramun a cikin gida haramun a waje haramun a cikin gida ba wanda ya ce saboda tana miki aiki to ya halatta ka kalli wani bangare na jikinta da bai kamata ka gani ba ku kalli yadda Allah subhanahu wata'ala ya koyar da mu mu nuna musu yadda ya kamata su nemi izini kafin su shigo wajenmu in kakkaci abin da bai kamata ba to kana ganin idan aka ce maka haka za a bari kuma ka bayyana al'auran ka gani misali a'a ka ce ga ka'ida ga yadda nake so a yi aiki a gidana zaki zaki haka ba za ba ban shi ta hijabi ki shiga gaba ɗaya nan abin nan dole yadda amma shiga mutunci a yi kawai ba musulmi ba ko shiga mutunci daga cikin matsaloli da ya kamata mu ambata a wannan gaba yadda ake cewa da masu aiki har ka ji mai aiki ta kuma bar matar gida in yanda wani mai gidan yake mu'amalantar mai aiki suka ɗauka dauka kishiyar masu ce nan ba daidai ba ne. addini ka yi shi a masallaci ka yi shi a cikin gida ka yi shi kana azumi ka yi shi a zarta ka yi shi a hajji wannan shine ne package na addini Malakas يستأذنكم wa'anda ba su kai ba ba su kai بسكي ba الحلم ba su balaga ba al'adun asali eh, shi ne mafarki ah, ana ce mutallasa akwai alhalm akwai alhilm akwai alhulm hmm, kamar yadda mai musallaf ya ce alhalmu sakbun fil duk wata fata da aka huda ta to sunan wannan hujin alhal da haka a larabci hujin kunne ana ce mata taqbul uzun ko kuma halmu alhalmu halmu alhal hujja kunne da ake na mata alhilfa akwai dattako siffa ce daga cikin siffofin masu manyan mutane wanda ita kuma wannan sifar alama ce daga cikin alamomin hankali shi yasa hankali daga cikin sunansa alhib wa minhu ahlam am ta'muruhum ahlamuhum bi hada shin hankulan su suna ba su izini su yi wannan aiki danyen aiki akwai kuma alhulm shine babban sai ya ce wal hulmu fi naumin na'im bi sirri aw bil kadhib alhulm kuma babban manhawus shi ne mafarkin da za ka yi kana cikin bacci sawa'un mafarkin gaskiya ne ko mafarkin karya daga nan ne aka samu alihtilam mafarki na balaga shi ne kuma mafarki da mutum zai yi mafarki na bacci kamar yadda ya ce in abin nan na bi'uni bi tawili وقال الملك إني أرى سبع بكرات ثمان يأكلهن سبع أكل شيء سكت وما نحن بتأويل الأحلام بعالم الأحلام من مفركي أجل أكل شيء wanda ya balaga shi ne wanda ya mutunci ko kuma wanda ya kai shekara sha biyar wanda a bisa tsabani yadda za mu ambata gobin Allah ya kai mu so wanda kuma bai balaga ba su ne ake nufi a nan amma ba duk wanda ke bari da wanda ya kai sinnat tamir ya kai shekara bakwai ya kai shekara takwas bisa sabanin malamai mai ake nufin da tamiz a nan abubuwa kamar haka wanda zai iya bambanta tsakanin abin da ya kamata da bai kamata ba wanda zai iya makan shi kirki zai iya sanya makan shi kaya wanda zai buƙaci da hidimar kiyaye misali ko kuma hidimar mai kula da shi wannan shine al-mumayyiz wanda ya halatta ya yi limanci a bishi sallah da sauransu a cikin fa'idojin waɗannan ayoyin kenan idan Allah ya kai mu za mu tashi a kan ambatan sauran fa'idoji saboda yanayin lokaci za mu dasa a nan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورثا بارا ومعلا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كيدك مكيدد أيك مؤلك كأنبت وأن مجلسا نام أقادر كم درجة بعد بعدين هلم بعد بعدين هلم الله من غفر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته